بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما يحفظنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fara rayuwarmu ta kawo wannan rana ta talata wanda yau ita ce ranar tara ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in yau ita ce ranar sha hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Allah ko ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya kara haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan ‘yan uwa ba mance ba har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka suratul bakara wanda a jiya mun tsaya aya ta 138 a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba akan aya ta tara, faɗin Allah ta'ala قل أتحاجوننا في الله أعوذ بالله من gaya musu juna na billahi yanzu ku kuna jayayya da mu game da al'amarin ubangiji kuna jayayya da mu ne game da al'amarin Allah wa huwa rabbuna wa rabbuhu alhali Allah din nan shine ubangijinmu kuma shine ubangijinku walana a'maluna wa lakum a'malukum mu muna da irin ayyukanmu da muke aikatawa kuma kuna da irin ayyukanku da kuke aikata wa nahnu lahu mukhlisun sai dai mu game da al'amarin Allah masu tsarkake ibada ne zuwa ga Allah ibn al-hayy a cikin at-tibyan fi tafsir garib al-quran yake cewa atujadiluna na kuna jayayya da mu ne ya ku kirista ya ku yahudu jayayya kuke da mu game da Allah wakila tukhafimuna na kuna husuma da mu ne game da al'amarin Allah kuna ja da mu game da al'amarin Allah alhalin Allah din nan nahnu lahu mukhlisuna mu masu tsarkake addini ne ga Allah ma'anar ikhlasu lillahi azza wa jalla abinda ake nufi da ikhlasi an yakuna al'abdu yasudu bi niyyatihi wa amalihi ila khaliqihi bawa ya sanya niyyarsa da aikinsa ya nufi Allah da shi niyyarsa da aikinsa ya zama Allah yake mawa ana ganewa ai yawa kada ya zama niyyarsa mutane aikin kuma Allah kada amfani idan ya zama niyyarsa mutane yake mawa yana so ya burge mutane ko ya bata musu rai wanda suke da wanda ya sallah don ya bata ma wani rai da wanda yayi dan ya burge wani gaba ɗaya sun yi shirka ne da Allah ba wanda ya bauta ma Allah dan ba a bautar Allah dan a bata ma wani rai sannan ba a bautar Allah dan a burge wani jama'a muna gane wannan sai to da ma ba a san a saki hannu to ni bari in saki in ga abin da za a yi kaga yanzu wanda kake saki dan ka bata masa rai shi kake bautawa Allah muna gane ko idan za ka riƙe hannu ka riƙe don Allah idan za ka bari ka bari don Allah duk abin da za ka yi ka yi don wa domin Allah ka yi don haka duk wanda ya zo yana sallah a masallaci don ya furge mutane ko don kar a ce baya sallah to wannan har yanzu mutanen yake bauta tuku nan gaba in ya shirya ya bauta wa Allah ana ganewa ko a yanzu dai mutane yake bauta to can gaba in ya shirya bautar Allah to sai ya fara to don haka ikhlasi shine bawa ya zama niyyarsa Allah ya nufa da niyyarsa aikinsa ba ya nufi Allah ne wala yaj'alu zalika li gharadid duniya, kar ya sanya wannan aikin dan wani bukatar duniya kamar yadda aka misali da burgewa ko ba da haushi ko kuma dan a bashi wani abun duniya ko don ya samu wani matsayi na duniya duk kada yayi dan haka wala yahsuna inda masalukin kada ya yi aiki don ya burge wani don aikin ya kyautatu a wurin wani abin halitta duk wani abin halitta in dai ba Allah ba ne in dai ba Allah ba ne ko yana cikin manzanni idan ka yi don ka burge shi to yanzu shi kake bauta ba Allah ba sai dai ka yi domin wa domin Allah shi kadai domin shi kadai ake bauta al qasimi da ya tashi fassara wannan aya atuhajunana billahi ko ya ka cewa atunaziruna na fi fi tauhidillahi kuna jayayya da mu ne game da kadaita Allah wal ikhlas lahu kuna jayayya da mu ne game da tsarkake wato aiki ga Allah wattiba'il huda wa tarkil hawa yanzu ku har kuna jayayya da mu a wurin bin shari'a bi ma'ana ya ku yahudawa da nasara ku kuna maganin kun fi mu bin shari'a kenan kaga kamar tambayar sa ake ko kuna ma ganin cewa kun fi mu tarkul hawa barin son zuciya yanzu a tambaye mu da mu da kirista wane ne yafi barin son zuciya ai ka ga mu ne ko ba ta ba wa yafi san zuciya su ne domin su son zuciya ma a fili yake a addini yahudawa son kai a fili yake a addini idan ba son zuciya ba ta ya fasto zai ce a kawo kudi a kawo ɗaya bisa goma na abin da ka samu yau kaga ai ya san ƙarya yake shi ya sa ba ka gansu da rubda-rubdan ciki da manya-manyan ciki da manya-manyan jirage da manya-manyan gidaje muna gano na alƙur'ani ya yi magana a kansu wa akilihimu suhut da haramun da suke ci eh kudin addini na addini ne jama'a muna gano nan, ba wanda ya ce ko a addinin kirista ba ce ka ba da. ɗaya bisa goma abin da ka samu amma saboda ne saboda son zuciya shi kuma idan ya tashi zai musu fassara sai ya musu fassara ta daidai kudinsu kuna gane ba fassara ta daidai kudinsu gwargwadon yadda suka tara kudi gwargwadon yadda zai kesa aljanna gwargwadon yadda suka da kudi gwargwadon yadda za su je wuta fassara ta daidai kudinsu a coci ne idan ka je za ka ga first class citizen wurin zamansu daban second class citizen wurin zamansu daban wannan ya saba wa karantarwar littafi Ta gani son zuciya ne duk da mu ma wannan ya fara zuwa masallaci ana gane waye ya fara zuwa masallaci a ji cewa gwamna ya bugo waya ko wani babba sai a ce duk mutanen da ke saukon farko su tashi wannan dai ba a addinin manzo Allah ya kuna gane ba a ce duk waɗanda suke nan su tashi inda za a hana a zauna tun farko ka a bari a zauna waɗanda aka yadda a bar mawuri a masallaci su ne malamai su kuma ba a yadda su ma su latti ba saboda manzo sallallahu alaihi ya ce ni ne ulil a wan nuha waɗanda za su tsaya a bayana a sahu ma'abota ilimi kuma ma'abota hankali bi ma'ana baligai masu ilimi ba yara kanana ba kuma ba marasa ilimi a jini wanda kowane mutum daya a ciki yana iya ci gaba da sallar daga inda ta tsaya ba tare da an samu matsala ba amma gwamna baya cikin ulul ahlami wal ruha inda ba ya san addini ne ko wani ba farai kuna gane wannan wannan abin mun koyo shi ne daga ina kirista eh daga can aka koyo aka kawo amma mun baya cikin addini duk wanda ya zo masallaci ya zauna inda ya ga ya tsaya a zai zauna sallan nan fa kama samu Allah ya karba ni gaba ɗaya masallacin ai sallah Allah ta'ala ya ce a rabu da waɗannan bana masallacin kakab Allah bai karɓi sallar mutum ne ba to nan kuma ya zai to ala ayi hal wannan shine tsari to dan haka ake tambayan kirista yanzu ku kuna ma haɗa kanku da mu a wurin bin shirya da guje masan zuciya wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali Allah shine mu shine ubangijinku almustahiqu li ikhlasi al lahu wanda ya cancanta a ainihin kadaita masa bauta wa hada la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya wa nahnu wa antum fil ubudiyyati lahu sawa yadda asalin al'amari yake da mu da ku ya kamata a wurin bauta mu zama ɗaya ne ya zama abu dai muke bi ya zama ubangiji ɗaya muke bauta mawa idan kaga an samu bambanci tsakanin mabiya wani annabi da mabiya wani annabi to an samu waɗanda suka kawo son zuciya amma ya kamata a zama irin bauta ɗaya ake yi walana a'maluna wa lakum a'malukum ayyukan Ayyukanmu suna gare mu kuma ayyukanku suna gare ku ibadar da muke yi akan mu take ku mata ku tana kanku wa nahnu bura'u minkum wa abu ta'budun bude musulmi wato mun barranta daga ku yahudawa ba ma irin ibadar ku kuma kirista ba ma yin irin taku wa antum buraha minna kuma kun barranta daga gare mu ana gane ai ai kaga irin bautar su daban irin bautar mu ko bauta dai muke yi ai ba bauta dai muke ko yanzu akwai wanda ya shigo da ganga nan a kama kiɗi da waka ai kaga ba iri ne ba ana ba su ne suka sauka daga kan bautar Allah suka koma kiɗa da waka amma in kana karanta littafin cewa aka yi Jesus the son of Mary fell down on his face and he worshiped the almighty God he fell down on his face and worshiped the almighty God haka ba haka bara kaga ya kamata mu ga suna yin irin yanda yayi ko ba haka ba aka ce Elijah the prophet disembarked from his camel he fell down on his face and worshiped the almighty God kuna gane da jama'a sa goshi a kafa a bautawa Allah shine addinin annabawan Allah tun daga zamanin annabi Adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga yana cewa yana bin wani annabi amma baya iya sa goshinsa a kasa ya bauta wa Allah ka sani wannan ba ibada yake da aka zo ana maganar sallar juma'a cewa wato all the people gathered mutanen gaba ɗaya suka taru a ina a gaban wani wuri wanda yake abin nan anan abin nan da menene watergate and they told Ezra Ezra din shi ne uzayu to bring the book of the law of Moses shi wannan Ezra din ya kawo littafin abin nan before the assembly of men and women and those who could hear understand it. har aka kai lokacin da aka ce beside him a sa na dama Mateshiya yuriya malfiga hashim hashbadana haka wasu in his left hand side kaga sau kenan he stood on a platform of wood platform of wood that was made for the purpose kuta gane wannan he stood on a platform of wood that was made for the purpose shi wannan Ezra din ya karanto daga cikin littafin and all the people answered amin amin Ezra plays the Lord ina fata gano wannan kaga shine Allahu akbar and they bow their head and they worship the Lord with their faces to the ground jama'a muna gano wannan idan ka bi zaka ga hutuba da bayanai da komai ina tsinkiya saboda tsawon yana cikin littafi wannan sallar da muke yi ba mu muka fara sallah duk annabawa Allah su yi sallah jama'a muna gano wannan amma an wayi gari yau idan ka shiga sai kaga ba ma ba ma gurbin sallah yayi wanda aka haje mu kujera ya zauna kaga ba sallah ta kawo shi ba ana gane ra'ayi kujera ta haje mana ba sallah ta kawo shi ba waye yake sa goshi a ƙasa musulmai waye yake sallah annabawa musulmai magana alwala ga ta nan ko ina wankan janaba ga shi nan ko ina duk waɗannan abubuwa abinda muke so mu gane shine waɗannan mutanen asalin bauta ya kamata ya zama mu da su ubangijinmu ɗaya ne bauta ɗaya muke da suka fannare suka shigo da san zuciya sai bautar mu ta bambanta da bautarsu su to yanzu dole akwai wanda yake kan gaskiya akwai wanda yake kan fata. to mu musulmi mu ne muke kan gaskiya su din su ne suke kan fata, domin su suka ɗena yin abin da Allah ya yi su domin su. jama'a muna gane wannan wanda su kawo su karanta shi akwai haka ko babu to me yasa ba sa yi sai ma suka tsara abubuwan da baya cikin addinin kaman zuwa abin nan Jerusalem kaman ka kai kaga duk wannan baya ciki ga sallah ita karara take ba ta yi to ala ayyi hal ya kamata a ce wannan abubuwa ne da ya kamata a ce gaba ɗayan su ainihin yana cikin littafin kuma ana kula da shi kuma ana yi to dan haka mu mun barranta daga irin ibada kirista ba ita muke yi ba su ma kirista ba ta yin irin ibadar kamar yadda Allah ta'ala ce wa in ka fa qul li amali sai ce mi wa ya ka fa qul li amali wa lakum amalukum wa lakum amalukum wa ya Allah tabaraka wa ta'ala ce wa in kazzabuka idan yahudawa suka karyata ka idan kirista suka karyata ka ya kai annabi muhammad faƙul ka gaya masu li amali aiki na da nake aikatawa tun daga sallata da irin azumi na da irin ibadata wannan yana gare ni walakum amalu kuma irin naku aikin yana gare ku antum bari'una mimma a'malu ku kun baranta daga irin aiki na ba kwa shi wa ana bari'un mimma na. ni ma na baranta daga irin aiki kenan tun a duniya Allah ta'ala ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma yahudawa da kirista cewa ibadar su daban ibadar shi daban in dai ba za su zo a yi irin sa ba wanda annabawan farko suka yi to su rike irin ibadarsu shi ma ya rike irin ibadarsu jama'a muna gane wannan to kai kuma da kake cewa wai dan a samu halin kai bari ka je toci to kuma me ya aike ka ba gulma ba ya aike ka wai sai musulmai su tashi su je toci me kuka je idan ban da gulma ku faɗo wani abu me ya kai ka me ka je yi bayan Allah ta'ala ya gaya wa manzansa annabi Muhammad cewa ka gaya musu ni na barranta daga aikinku aikinku na gare ku ni ma nawa yana gare na barranta daga aikinku kuma kun barranta daga aikina sai kana ganin za su zo su yi sallah sallan nan da muke yi sun zo su yi sallah to kai ne yasa ka je wajen su me ka je yi kowa addinin sa yana gare shi lakum dinukum waliyadi Allah ta'ala ce ka gaya musu addinin ku na gare ku ni ma nawa yana gare ni abinda za su zo masallaci mu yi da su ko su kira mu coci mu je idan ana so a tattaunawa ke kan gaskiya wa ke kan ƙarya wannan ko tsakar dare da yace mu coci zamu ai tattaunawa wannan ya halatta munazara kenan munazara tattauna kowa ya kawo dalilinsa ko da yaushe za su iya shigowa cikin masallaci mu tattauna da su ko mu tafi mu same su a wurin ibada su mu tattauna da su amma suna bauta mu je mu zauna ko muna bauta su so su zauna wannan ba zai yi ba jama'a muna gane wannan wannan ba zai yi ba an samu manzo sallallahu alaihi wasallama yana tattaunawa da ahlul kitab manzo sallallahu alaihi wasallama yana tattaunawa da yahudawa yana tattaunawa da nasara kristoci har ma Allah ta'ala ya dora shi akan hanya ya ce wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan إلا الذين ظلموا منهم ولا تجادلوا أهل الكتاب Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tujadilu ahlul kitab kar ku jayayya da ahlul kitab kada ku jayayya da yahudawa kada ku jayayya da nasara illa billati hiya ahsan sai da abin da yake mafi dacewa jayayya kina Allah ya yarda a yi jayayyar amma ta hanya mai kyau kada a yi ta zagin juna kar a ci mutuncin juna a ba kowa minti goma ko minti ashirin ko talatin ya zazzage abin da ke cikinsa wannan ma a ba shi dama ya zazzage abin da ke cikinsa su masu saurare za su yi hukunci ana gane wannan ne wannan ya halatta a samu unguwa babban fili a kafa katon mimbari a samu shugaba ko malami ko masanin kowane addini ya zo a yi magana da shi ya kawo inda aka ce annabi isa allah ne kai kuma da ka ce ba allah bane ka tabbatar ba allah bane jama'a muna gane wannan allah ya yarda mu yi wato mu yi jayayya da su ta hanya mai kyau. illa billati hiya ahsan yace illa allazina zalamu minhum sai waɗanda suka yi zalunci suka wuce iyaka to wannan a iya baran-baran su wa qulu ku ce amanna billazi unzila ilayka mu mun yi imani da abinda Allah ya sauka mana wa unzila ilayku mun yadda da abinda Allah ya sauka muku bambancin mu da ku ke wa ilahuna wa ilahukum wahid asali abin bautar mu da abin bautar ku guda ɗaya ne idan kun dawo bautar Allah ke ko ba haka ba idan ko kuka bar bautar Allah kuna bautar Annabi Isa to kun ga abin bautar ku daban namu daban lakum dinukum waliy wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun mu ma su yi kauya ne ga Allah jama'a muna gane wannan an yadda mu tattauna da su amma in ba wannan ba me yake ka coci me za ka yi wasu ƴan iyayi ne wasu yan ƴan intafet koro dan haɗa kai da mai bautar Allah da mai bautar wani Allah kansu bai taba haɗuwa har abada sai dai su gwara kai amma ba su haɗa kai ana gane ba in dai ba abu ɗaya kuke bauta ba su ba zai haɗu a cikin addini na ma kuna da bambancin fahimta kai ya ƙi haɗuwa to ina ga 'yan waje eh? ina ga 'yan waje mutum ya daidai wa kansa kariya, ya gaya wa kansa gaskiya Allah ta'ala ya shirye ta mu a wata aya Allah ta'ala ya ce fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhi fa qul fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'ani wa qul lil ladina Allah فإنما عليك البلاغ سيأتي والله بصير idan waɗannan ahlul kitabi suka ta jayayya da kai fa qul ka gaya masu aslamtu wajhiya lillahi wa man ni na miƙa wuya na ga Allah waɗanda suka bi ni ma musulmi sun mika wuyansu ga Allah wa kullil ladina utul kitaba kace ma waɗanda aka ba littafi wal ummiyina da larabawan nan waɗanda ba su da ilimi ka tambaye su a aslamtu shin kun musulunta kuma kun mika wuya ga Allah kamar yadda na mika wuya ga Allah ni da mabiyana sai Allah ta ce fa in aslamu idan sun mika wuyan ga Allah faƙadinta da haƙiƙa sun yi mai sun shirya wa in idan suka bada baya idan ahlul kitabi suka bada baya to fa inna ma alaykal balad ka sani kai aikin ka a matsayin ka na manzon Allah albalad isar da sakon Allah wallahu basirun bil ibad Allah ta'ala yana kallon abin da bayi ke aikatawa Aya tana cikin suratu ali imran dan haka ma yake cewa fadin Allah ta'ala wa nahnu lahu mukhlisun mu ba su tsarkakewa ne ga Allah ai fil ibadati mu ma su tsarkake bauta ne ga Allah wata wajuha, mu ma su tsarkake fuskantar mu ne zuwa ga Allah la nushriku bihi shay'an ba ma shirka da Allah wa antum tushrikuna bihi uzairan ku yahudawa kuna hada uzairu da Allah ko ba haka ba wa qalat al yahudu wa qalat al yahudu rabbuna allah wa qalat an nasara al wato ku kuna shirka da Allah kuna jingina masa uzairu yahuda suka ce uzairu dan Allah ne nasara kirista suka ce isa dan Allah ne wal ahbar kuma kuna shirka da malaman ku war ruban da masu bautar cikin ku bi ma'ana kuna mai da malami kamar Allah Allah ganewa ko manzo sallallahu alaihi wa sallama yace ma adiyu dan hatim cewa ku dinnan kuna bautawa malaman ku yace ya rasulullahi ba bauta musu muke yi ba manzo Allah yace bauta musu kuke yace ya rasulullahi ba bauta musu Ya manzo Allah yace shin ba sa halatta muku haramun sai ce eh gaskiya suna yi abu haramun ne amma sai a yi kwana sai a halatta shi ba sa haramta muku halal Allah ya halatta abu su su haramta muku ce eh gaskiya suna yi sai manzo Allah ce fatilka ibadatu wannan ai ne bauta musu ai abinda Allah ya halatta shi zaka halatta wanda Allah ya haramta shi zaka haramta wannan ne bauta Allah ya ko ba haka ba kana ji kana gani kana son cin alade tunda Allah ya ce ban yarda baka ce na bari ya Allah to ai bauta Allah ce idan Allah ta'ala ya ce kaza ba ka suka ce to na ji ya Allah kaga wannan shi ya bauta Allah dan haka idan wani zai halatta ba ko ya haramta ba, ka biye shi yanzu ka bauta masa haka manzo Allah ya ce wa Adiyu ibn Hatim al-Imam Ibn Kathir da ya tashi fassara wannan aya atuhaduna na fillahi ay atunaziruna na fi tauhidillahi wal ikhlas lahu wal inqiyad kuna jayayya da wajen mika wuya ga Allah ne wattiba'i awamirihi wa tarki zawadirihi wajen barin abinda Allah ya hana da barin wato wajen aikata bin umarnin Allah da kuma nisatar da ya tsawatar alhali Allah ta'ala shine ubangijinmu shine ubangijinku al-mutasarrifu fina wa fikum wanda yake gudanarwa tsakanin mu da ku al-mustahiqu li ikhlas al-ilahiyyati lahu wahdahu la sharika lahu wanda Allah shi ya tantanta a tsarkake mashi bauta shi kadai ba shi da abokin tarayya walana a'maluna wa lakum a'malukum ayyukan musula suna gare mu na kuma suna gare ku wato mun barranta daga gare ku kuma kun barranta daga gare mu Allah ta'ala yake cewa wa hajju wa hajju qawm wa hajjuhu daga nan tabaraka wa ta'ala yana bayanin sa annabi Ibrahim yace wa hajjahu qawmu su suka yi jayayya da shi akan al'amarin ubangiji kana yake cewa atu hajjuni billahi yanzu kuna jayayya da ni game da Allah wa qad hadani alali Allah ya shirye da ni yanzu kuna jayayya da ni game da al'amarin Allah wala afafu ma tushriku nabi ni fa bana tsoron abinda kuke shirka da shi ba na tsoron gunkin ba na tsoron abin da kuke bauta illa an ya a rabbi shay'an duk abin da ka ga ya faru haka ubangiji na yaso wa sai rabbi kullu shay'in ilma ubangiji na iliminsa sa yayin wace komi afala Zakaru. shin ba ku tuna Allah ne shin ba za ku yi tunani ba ku gane cewa ni ne nake kan wato addini ni nake kan tauhidi ba ku ba annabi ibrahim yana maida wa mutanen samartani Allah ta'ala yake cewa alam tara ila alladhi hajja ibrahima alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi an atahu Allahu al-mulka in qala ibrahim eh Shi me ya ce? ta'ala ya ɗauko mana ɗaya daga cikin jayayyar da kafirai suke da annabi Ibrahim. Ya ce, Alam tara ila ladi hajja Ibrahim fi rabbihi, shin ba ka da labarin wanda ya jayayya da annabi Ibrahim game da Ubangijinsa an atahu Allahu mulka saboda Allah ya bashi sarauta, saboda Allah ya bashi mulki, yasa a kira annabi Ibrahim, ya kalubalanci annabi Ibrahim game da Ubangijinsa, ƙala Ibrahim ko? eh wato ana atahu an atahu Allahu ruh iz qala ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya ce masa rabbi alladhi yuhyi wa yumiit ni na wa ubangijin yana rayuwa kuma yana kashewa ala sai wannan kafirin ya ce ana uhyi wa umiit ni ma ina kashewa ina rayawa to kashe ka raya mu yasa a kawo mai bayi guda biyu Ya sa aka kashe ɗaya nan take ya ce ma ɗayan je kana raya ya ce ka gana kashe wannan ko ce eh, ka gana raya wannan inda na so shi ma yanzu mu ai kaga jayayya ce wannan wannan jake ce ma tawili ko Allah gane wa wai jayayya ya ce ana ubuyi wa umid ni ma ina kashewa ina rayawa annabi ibrahim ya ce eh, eh ashe haka ne fa inna allaha yati bi shamsi min al-mashriq ubangiji na yana fito da rana daga gabas kai ma fito da taka gobe ko ka fito da ranar nan minal magari gobe mu ga rana ta fito ta nan fabu da zai kafa sai aka rusa wanda ya kafirce wa Allah nan ta ki aka kare shi daga nan jayayyar ta kare har yau bai fito da ranar ta yamma ba ana gane wai ubangiji na yana fito da rana ta gabas sai kuma gobe fito da taka ta nan in ka isa duk yadda mutum ya kai da jayayya wani zaka ga yana da baki a yi ta jayayya da shi a yi ta jayayya da shi kamar yana kan gaskiya amma ba kan gaskiya yake ba yanzu kaga wannan ai tawili ne ya kashe daya ya raya daya amma hakikanin al'amari kaga ba magana da ake kenan ba to amma sai aka sa shi a kwanar da ba zai iya fita ba ko ba haka ba ya fito da rana ta yamma in ya isa ƙarshe aka rusa shi to don haka wannan yana cikin suratul baqara aya ta 258 sai fadin Allah ta'ala am taquluna inna ibrahim am taquluna inna ibrahim wa isma'ila wa eh. a a'lamu إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى shin za ku ce annabi Ibrahim ba Yahude ne ko ko annabi Isma'ila shine ba Yahude ko ko annabi Ishaqa ko ko annabi Yaqub ko ko jikokin shin waɗannan gaba ɗaya Yahudawa ne ko Nasara ne su Allah ce kul a antum a'lamu amillah shin ku kuka sani ko Allah ne mafi sani ku ne mafi ya sani ko Allah wa man azlam mimman katama shahadatan indahu min Allah babu wanda yafi zalunci inji Allah irin wanda ya boye wata sheda da ya sani game da Allah wanda ya san cewa Allah ta'ala shine mahalicci wanda ya san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne amma ya ki fadar gaskiya dan kada ai imani ba wanda ya kai shi zalunci dan haka yake cewa wamallahu bi ghafilin amma ta'malu Allah yana magana da malaman Yahudawa da malaman Nasara cewa Allah ba rafkane ke ba game da abin da kuke aikatawa Allah yana sane Allah ta'ala yana sane da abin da kuke aikatawa don haka Imam Al-Qasimi tashi fassara wannan aya yace am taquluna inna ibrahima khalilallah ko kuna cewa annabi ibrahim maji dadin Allah wa Isma'ila wa Ishaqa ibnai da Isma'ila da Ishaqa wanda suke aya ne na Annabi Ibrahim wa Yaquba ibn Ishaqa da Annabi Yaquba dan wajen Annabi Ishaqa wal asbata wato da ainihin al asbat auladu Yaquba ƴaƴan Annabi Yaqub shin ka kanu hudan aurata shin kuna cewa waɗannan Yahudawa ne kuna so ku ce waɗannan nasara ne ai alamin latihim kuna so ku ce yahudanci suka yi ko ko nasaranci suka yi in man yahudiyyati wa in man nasraniyya yahudanci suka yi ko ko nasaranci suka yi ulka ce a antum a'lamu amilla ai allazi lahu al-ihabatu kulluha shin ku ne kuka fi sani ko Allah ne mafi sani wanda shi Allah iliminsa ya kewaye komi da kowa ana ganewa yanzu a nan cikin wa ya san abin da ake a gidansa eh waye da faɗa abin da ake a gidansa daidai tunanin ka yanzu ana nan ana yin kayan buɗe baki wannan tunani ne ta yi yi shi ne shi ba ban ba shafi ba dai ta yi gini ne akan mafi rinjayen tsammanin ka amma shi na Allah ba tsammani ba ne abinda ake yi a nan gaba ɗaya a gaban Allah ake yana kallo abinda ake a kowane gidajen kowa daga cikin nan a gaban Allah ake yana kallo yadda ake da masallacin nan idan masallatai a duniya sun kai masallaci dubu ko guda miliyan Allah yana wurin duk abin da ake yanka abin da ake ilimin sai da wurin gidaje ɗakuna lunguna kai ko cikin ƙasa cikin ruwa cikin sama babu wani abin da ke goyuwa ga Allah shine Allah ya ce shin ku kuka fi sani game da halayen ko yanayin annabi Ibrahim da sauran annabawa ko ko Allah ya fi ku sani wanda ku ilimin ku dan kadan shi ko ilimin Allah ya ne ya kewaye komi gaba daya wa man azlau mimman katama shahadatan mawjudatan wa mawqudatan shin waye ku zalunci irin wanda ya koye wata sheda samammiya wa mawqudatan wanda aka yi alƙawari da shi zai fada inda hu tana nan a wurin sa ya sani minallahi wato game da Allah wa huwa kitmanul ilmi shine ɓoye ilimi alladhi huwa al-ikhbaru bima anzala Allah boye ilimi na bada labarin abinda Allah ya saukar idan malamai suka lalace suka ki fadar gaskiya sai kaga al'umma ta fandare kuna bayyana jama'a al'umma suna gyaruwa gurgurdan gyaruwan malaman su al'umma takan lalace gurgurdan lalacewar malamanta abinda yake shine addini maimakon a dora mutane a kai sai a dora su akan wani abin da ba ya da alaka da addini ana bayyana da malamai za su dora mutane akan abin da ba addini bane wani ma da sunan sunna da za ka koma ka kalli masallatanmu ka kalli makarantunmu ai da ma so tushen da muke samo ilimi ba shi ne masallaci ba da makaranta ko to inda za ka koma masallatan mutum daga lokacin za ka gane cewa wato mun yi haɗin riga da manzan Allah ana gane ya jama'a a masallatan idan aka tashi za a sa liman a masallaci manzan Allah ya taɓa sa liman ko bai taɓa sawa ba ba ku ce komi ba manzan Allah ya taɓa sa liman ko haka ne ya taɓa sa ladan ko bai taɓa sawa ba to tunda manzon Allah ya taba sa liman ya manzon Allah yayi wadannan ƙa'idoji ya bi waɗanne kwaliti ya bi a zamanin manzon Allah ya taba sa yaro dan shekara bakwai limani saboda duk garin ya ci ya karanta Qur'ani shi ake yin sallah shekara bakwai manzon Allah ya tashi manzo sallallahu alaihi idan za ku yi sallah fal ya ummukum aqra'ukum li kitabillah wanda ya fi ku iya karanta qur'ani ya ba ku sallah wanda ya fi ku sanin alqur'ani malamai suka ce a dunkule ilimin alqur'ani kama tun daga haddar shi fassarar shi ma'anar shi da inda ya sa gaba wannan shine zai ba ku sallah ana gane gaba amma yanzu ba babban ma'auni musamman a nan abuja in za a zaɓi liman shine turanci yana jin turanci eh saboda ana buƙatar a biya ma wasu buƙata wasu ƙwarorin mutane a masallaci kila sun kai su goma ko su ashirin amma a daina abuja yana da wahala ka samu masallacin da 70% ba sa jin hausa ku ne kaso 70 za ka samu duk suna jin hausa amma saboda kaso 20 ko 30 sai a ce a nemo liman mai jin turanci sai a ajiye lafiyayyen malami sai a ɗauko wanda bai ma kai malamin ba sai a tura shi to wannan gurin ba za a taɓa haifar da damar ido ba har abada saboda an saba a manzana kuna ganewa idan ka koma makarantunmu na addini da ake koyo addini koyarwa mu ta saba da ta manzan Allah ba ana saukewa ba ne zamanin manzan Allah ana koya wa mutane ƙur'ani ne tare da aiki da shi idan an lura cewa sun gane ayar sun yi aiki da ita ta zama musu jiki sai a kara musu mu ko yanzu ba kowa so yake sauki kowa so yake a gano sauki da yaro ya dan fara karatu sai a zo a dauki hotonsa a buga shi a cikin kalanda sai a ce congratulations on your Quranic graduation ceremony kuna ganewa yanzu wannan yaron bai san addini ka dau hoton shi ka nuna a duniya shi ma ya gano kayan da shi malami idan ba sa aka ba dakatar da karatu sai ya zama jahilci da rawani jama'a muna gane wannan yadda manzo Allah ya koyar da addini mu sabanin yadda muke a yanzu idan aka ce a koma na manzo Allah to ba masu muna tafiyar da masallaci ne a tsarin da muka ga dama ba a tsarin da manzo Allah ya da ba to idan inda muke samun addini ya gurɓata wani irin addini kake tsammanin mu samu wani irin addini a lokacin magabata idan aka samu malami guda biyu ko uku ko biyar ko goma su tsakaninsu sun san wanda ya fi su ba malamai ba ne da an zo za a yi wani abu waɗanda aka fi ba su taɓa yadda su shiga gaban wanda ya fi su amma yanzu mutum bai iya ba saboda kankan ba san a san shi ko a nuna shi kaga yayin da aka ce mutum ya riga ya yi watsi da tsoron Allah da tawalu to babu yadda za a yi face sai ya halaka kuma sai ya halaka ana gano sai ya halaka sai ya halaka sai ba ta da hausa wanda ba tawalu zai halaka ya halakar da mabiyansa ana gane wai halaka zai yi kuma ya halakar wato gaba ɗaya tsarin a ce maka an ɗauko tsarin manzan Allah an fada a kansa za a yi biyu a sai dai a kan san zuciya ko san zuciya bacin zuciya ne ko ba jima ko ba da ne jama'a muna gane wannan sai mun gyara wannan dole in je muna son mu zanna lafiya mu ga abubuwa sun tafi lafiya ba buƙatar ka tara malamai ka ce za ka yi musu interview amma sai ka yi haka malami shi ya san malami bahaushe ya ce dillalin wada shi ya san kudin jari wanda ai ba wata babuwa hausa ba dillalin wada shi ya san kudin jari su malaman su sani hmm. babban malami fitacce na gaske idan ba ta malam mana so ka ba mu liman idan yana jin tsoron Allah ya san irin wanda zai bayar ana ganewa amma ina sai dai sai dai mu shiru amma dai musamman a irin wannan gari da ka je ka saurari wanda ya hau bisa mimbari yana wa mutane bayani wani lokaci sai dai kai kasa da kanka wannan ya kamata yana ibtidaiya ta primary tsakani ga Allah ya kamata yana iftilaiya wallahi jama'a amma saboda zalunci haka da aka yi wa addinin Allah aka gurbata shi Allah ba zai kare mu sai ya gurbata al'amarin shi yasa kaga muna cikin wani irin wato gundin gundin mun rasa madafa waɗanda za su ba mu addinin sun tantance su ba mu addinin ba alheri bane a ce kasa kowa malami kuna gane ba ƙasa kowa mala kowa mala abin da ya sa waɗannan yahudawa da nasara suka ɓace ai kaga yanzu kiristoci mutum za ka san shi ɗan giya ne sati ɗaya sati biyu sai ga koma fasto yana yawo da speaker ko an liƙa hotonsa yana so zai zai abin da ku. ko ba haka ne Allah ya ce kar ku zama irinsu mutum ba ka san shi kusa da gidanka yake ɗan giya ne bai da alaka da addini kawai kwana biyu uku sai ga hoton shi an liƙa wai zai zai zo ya abin da miracle a wuri ka da haka ana inviting din kai wai wai wannan zai yi mu'jiza kenan addinin su ana iya tsalle a shiga malintaka to mu addinin mu ba a tsalle a shiga malintaka idan aka tsalle aka shiga malintaka to halaka za a yi a halakar jama'a muna gane wannan muna karanta waɗannan bayanan ne domin kar mu zama su malamai idan suka koya ilimi suka ki faɗin gaskiya al'umma lalacewa take ƙwarai ku yanzu da za a ce duk inda aka aje malami zai faɗi gaskiya hatta shugabanni za su gyara ɗabi'unsu ana ganewa shugabanni za su gyara halinsu wai sai mutum ya je masallacin da ba a zagin shi gwamna ko ciyaman ko sanata ce a abu masallaci ka za mu limamin ba ruwan shi da fassara bai zagin kowa ana gane wa wato tun a duniya sun ba da shaida cewa wannan ba na Allah ba ne kuna ja ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah ya ce ya rasulallah ina gudun kam da wuya in ba ni ba munafiki bane ce subhanallah wata irin magana ce wannan yace idan muna gaban ka, kana gaya mana gaskiya sai jikinmu yayi sanyi sai mu shiga cikin natsuwa mu tsaya da an damu an san akwai imani tare da mu amma da mun bar wurin sai kuma mu manta mu yi ta wasa mu yi ta wargi mu yi ta abubuwa manzo sallallahu alaihi ai haka rayuwa ne. idan mutum ya bar inda ake yin wa'azi to yana iya mantawa ya shiga wasu harkokin kuma da wani lokaci kuma idan ana gaya mai jikinsa ya nuna cewa yana ɗauka mahallu shahid shine kenan ya kamata idan ana faɗin gaskiya ta zama tana shiga jikinmu amma idan wanda ake faɗa mawa shi kansa ya ce ba a zaginsa bi ma'ana maganar ba ta ɓata mashi rai abin da yake so ya ji yake ji ya nuna maka ba gaskiyar ake faɗi ba dan da ya ji ta a jikinsa ana ganewa ne ko in ma dan karamin misali a dauki bulala a kula maka shin kana ji ko baka ji bulala a dauka a kula maka ita ne sai dai ka daure amma kana ji to magana ta fi shiga jiki fiye da bulala in dai magana ce za a gaya maka Allah ta'ala ya ta da to dan haka ba wanda ya fi zalunci irin wanda ya koya ilimi ya koya wata shaida ibnu taymiya yake cewa summiya ta'ala ma indahu min al-ilmi shahada Allah ya kira abin da ke wurin malaman Yahudawa da Nasara a matsayin shaida kamar yadda Allah yake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda innal ladina yaktumuna ta'ala ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda lallai waɗanda suke boye abinda muka saukar na gaskiya da shari'a min ba'di ma bayyanahu linnas bayan mun riga mun yi wa mutane bayani fil kitabi a cikin littafi ulaika yal'anuhumullah waɗannan su Allah ya tsine musu wa la'inun kuma la'antattu ma suna tsire musu masu la'anta suna la'anta su wato idan baka zama malami ba to kada ka zama in dai ka san ba za ka fito abinda Allah ya faɗa ka faɗe shi ba in baka zama malami ba karka zama muna gane jama'a malinta ba wasa bace waɗannan mutanen da ake magana malamai ne a addinin yahudu da nasara malamai ne aka samu waɗanda suka gaje su a cikin al'ummar annabi muhammad su ma suna ɓoye gaskiya allah ta'ala ya haɗa su gaba ɗaya ce lalle waɗanda suke ɓoye gaskiya wanda muka saukar a littafi bayan mun yi wa mutane bayani allah ya ce ula'ika ya la'anuhumullah waɗannan su ne allah ya la'ance su wa ya la'anuhumullah ya masu la'anta suka la'ance su yanzu wannan zagi ne ake koko maganar Allah ce yake baka labarin yadda abu yanzu sai wani ya ce an zo masallaci ana wa'azi ana tsaye mutane Allah ne fa yace ulaika yal'anuhumullah dan Allah fasara yadda kake so mu ko ba haka ba ulaika yal'anuhumullah ko balaraban ina ne yal'anuhumullah ko daga ina ka fito in dai larabci ne ulaika yal'anuhumullah waya la'anuhum Allah yaktumuna wadanda suke koye abinda muka saukar wannan ayan ma ba ta bukatar dogon bayani abinda muka saukar min albayyinati wal huda na gaskiya da shari'a bayan mun yi wa mutane bayani a littafi wanda suke koye gaskiyar to Allah ya lalace su ashe kaga akwai hadari manzo sallallahu alaihi yace duk wanda ya boye ilimi duk wanda ya boye ilimi yana da shi aka tambaye shi ilimin ya ƙi faɗa ranar tashin alkiyama za a mai linzami da shi ilimin ya tashi zuwa wuta in ji manzan Allah kaga akwai mai akwai hadari wa mallahu bi gafilin amma ta malu Allah bai rafkana ba game da abin da kuke aikata hadidun wa wa'idun shi wannan dai ainihin tsawatarwa ne da kuma wato ainihin alƙawari na narkon azaba mai tsanani imam ibnu kasir yake cewa wa man azlam mimman katama shahadatan hu min Allah yace abinda ake nufi bayanin Hasan al-Basri Allah ta'ala ya masa rahama yace kanu yaqra'una fi kitabillahi alladhi atahu sun kasance suna karantawa cikin littafin Allah wanda Allah ya basu cewa inna dina inda Allah islam wannan aya tana cikin littafin ba lalle addini a wurin Allah shine me musulunci kamata ya muga sun zo sun musulunta domin a littafin sa an ce inna dina inda Allah al-islam wa wa inna muhammadar rasulullah kuma lalle annabi muhammad manzon Allah ne akwai a littafin su wa inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba kuma lalle annabi ibrahima da annabi isma'ila da annabi ishaqa da annabi yaquba wala asbata kanu qura'a min al-yahudiyya ba su ba yahudanci wa nasraniya ko ba su ba nasaranci a littafin akwai wannan magana a rubuce fa shahida Allah bi zalika Allah ya shaida cewa lalle haka abun yake wa aqarru bi ala anfusihim lillah su ma suka tabbatar lalle abinda Allah ya faɗan haka yake fakatamu inda indahu min zalik da aka nemi ƙarin bayani suka boye wannan shaida ba su ba da wannan shaida da take ainihin hannunsu ba su haka boye ilimi ainihin haɗari ne mai girma muna roƙon Allah azza wa jalla ya tsare mu daga ainihin boye ilimi sai fadin Allah ta'ala ya ce tilka ummatu tilka ummatu qad wala eh laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum sai ya ce wa la tus'aluna amma kanu ya'malun idan za mu iya tuna wannan aya mun ji ta a baya ko tilka ummatu, qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ko yawa wannan mai riga mun ji a baya ba buƙatar sai an maimaita aya gaba Allah ce sai yaqulu sufaha'u minan nas sai yaqulu sufaha'u minan nas ma wa Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa sayaqulu sufaha'u minan nas wawaye daga cikin mutane za ku ji suna cewa kuna gani jama'a abinda Allah ya faɗa fa mu shi za mu hudu eh sayaqulu sufaha'u minan nas wawaye daga cikin mutane za ka ji suna cewa ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha yau kuma me ya canja musulmi daga su da suke kallo suna sallah a da yanzu kuma sun koma sabuwar alƙibla sai Allah ya ce masu faɗin haka wawaye za mu ji bayani nan kullillahi al-mashriq wal maghrib ka gaya musu gabas ta Allah ce yamma ta Allah ce wato gabas din nawa ne ne yamma fa nawa ne ne al-qibla waccan ta Allah ce waccan ba ta Allah ce yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda yaso zuwa ga hanya ce. wato Ibnul haim a cikin at-tibyan fi tafsir garib al-qur'an da yazo fassara wannan kalma qiblatihim allati kanu alaiha yace al idan aka ce al-qibla shine al wato ai haka ba shi kace jiha ta ko ba jaha ba jiha Aljiha. yanki ke na ko yanzu idan aka ce gabas da wanda ya kalli nan kai ne da wanda ya haka da wanda ya haka duk gabas suke tafi ba dole sai ka kalli sai ba ba fara duk fadin gabas sun gaba daya inda ka kalla haka ko haka ko haka ko haka duk yayi an gane magana shine yake fassara ce ana nufin jihar alqibla ne yuqalu larabawa kan ce ila aina qiblatuka ina alqiblaka take idan ba larabe yace ina alqiblaka take yana nufin cewa ina kanu nufa ina zaka imana ina katin kara ana garewa ko summiyatil qiblatu qiblatan an kira alqibla da sunan alqibla li'anna al-musalli yuqabiluha wa tuqabilu domin wanda yake sallah yana kallon alqibla alqibla tana kallon shi yana fuskanta al ita ma tana ne tana fuskantar sa wakila aka ce an fito da kalman ne al-muqabala ma'ana fiska da fiska imam shafi'i da yazo fassara wannan aya qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yashau ila siratal mustaqim to Allah ya ce yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya yace lam yubayyin huna siratal mustaqim a nan fa Allah bai yi bayanin wace ce hanya madaidaiciya ba ya ce da yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya to mece ce hanya madaidaiciya walakin nahu bayyana bi qawlihi ya gaya mana cikin maganarsa ihdinas siratal mustaqim sai ce me ihdinas siratal mustaqim eh siratal ce ku rinka addu'a a cikin sallah kuna cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su sune musulmai kenan ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba sune yahudawa kenan wala dhallina ba batattu ba nasara ke ana ganewa ko to dan haka kenan siratul mustaqim ita ce hanyar Allah hanyar da annabawan Allah suke akai in Allah ta'ala da ya tashi um, um, fadan wannan cikin suratul nisa yace walaikal ladina namallahu Allahu alaihim minan nabiyina wa man yuti Allah wa rasula wanda yawa Allah da manzon Allah da'a fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim wannan yana tare da waɗanda Allah yawa ni'ima kamar ka ce su wane ne al'amta alaihim din sai ce minan nabiyina sune annabawa wasiddiqina da siddiqai wa shuhadai da shahidai wa salihina da salihai wanda ya samu kansa tare da annabawa da siddiqai da salihai gabaɗayan su wa suna ulaika rafiqa wannan ya dace da abokan zama ana gane wannan ko wa hasuna ulaika rafiqan ya dace da ainihin abokanan zama a cikin aljanna Allah ka sa muna ciki Imam al-Qasimi ya tashi fassara wannan aya sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an kiblatihim allati kanu alayha sai ya kawo wani hadisi na al-bara'u ibn azib Allah ta'ala ya kara masa yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salla ila baitul maqdis manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah yana duban baitul maqdis 16 shaharan wata 16 aw 17 shaharan ko wata 17 ana ganewa ko kamar kace wata 16 zuwa wata 17 manzo Allah yana kallon ina baitul maqdis yanzu wannan baitul maqdis tana nan a Falastinu inda ake rigima tsakanin Falastinawa da Yahudawa ana ganewa ko wannan abin da ake nunowa bari mana wannan bayanin da akwai shi a masallacin da na nuna mana akwai wani abu da ake nunowa mai dan wani golden color a samansa wani gida haka yana dan golden color a samansa ai kuna gani ai wannan ba shine baitul maqdis ba ba shine masallacin ba kuna ganewa ba shi bane masallacin yana gefe guda shi da ka gan shi structure ne sa masallaci ne da ka ga ginin sa ginin masallaci ne wannan ko ba masallaci bane to kuke sami shi menene jump of the rope ne ko menene akwai da abinda yawa kuke sa dan haka kada a rudar da musulmi su dauka shi ne masallacin a'a shi wannan wani wuri ne mai tarihi kusa yake da masallacin amma ba shi ne masallacin ba masallacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci annabawa sallah ba wannan bane masallacin yana nan daga gefe za ka ga hotonsa akan samu jikin alkur'ani yawa wannan ba shine baitul maqdis ne wannan masallaci shine masallaci ke nan ma ana gani wannan masallaci shine masjidul aqsa wannan ba shine masjidul aqsa da yawa wannan suke rubutawa a madadin ne wancan na baya ɗaya ai kaga wannan masallaci ne daga ganin sa kuna gani jama'a wannan shingo ba masallaci bane wani wuri ne aka yi da tani don haka sai zama al'umma ta kiyaye saboda bayan hude yana da ha'inci wannan suke nunawa dan hankalin ya koma can mu da masallaci mu ko masallacin nan shine masallaci mai daraja ta uku a musulunci shine ɗaya daga cikin masallatai uku wanda ba a yarda ka niki gari ka tafi yaron wani masallaci ba a duniya sai guda uku daga ciki akwai wannan masallaci kaji manzo sallallahu alaihi wasallama yayi wata 17 yana kallon baitul maqdis wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yujibuhu an takuna qiblatuhu qibla albayt manzo sallallahu alaihi wasallama ya fi sha'awar a ce alqiblan da yake kallo yana sallah ka'aba ne wa annahu salla awwala salatin sallaha manzo Allah yayi farkon sallar da yayi wanda yake kallon Ka'aba wa salla ma'ahu qaumun aka samu wasu mutane suke sallah tare da manzon Allah wa kharaja rajulun mimman kana salla ma'ahu wani mutumin da ya sallah tare da manzon Allah sai ya fita ya tafi inda zashi fa barra ala ahli masjidi yana zuwa sai ya tada wasu mutane a masallaci wa hum raki'una sun riga sun yi me sun yi ruku a lokacin ba waya yanzu inda wani abu zai faru a masallacin nan kafin minti goma ya baje duniya gaba daya labarin ya isa duniya gaba daya saboda me waya da kafafen sadarwa a wancan lokacin babu an saukar da wannan aya aka daina kallon baitul maqdis aka dawo kallon ka'aba wanda ya san an yi ya sani wanda bai sani ba kuma ya ci gaba da kallon ina baitul maqdis wannan mutumin da ya sallah tare da manzon Allah ya je sai ya ga wasu mutane suna salla suna kallon baitul maqdis har ma gashi sun yi ruku to me ya gaya musu ce, yace ashhadu billahi yace na rantsa muku da Allah sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wa sallama qibla makka nayi sallah yanzu tare da manzon Allah kuma makka muka kalla muka yi sallah fadaru kamahu ibala qibla albayt suna cikin ruku'un ba su bari sun dago ba a ruku'un suka juyo suka kalle suka juya gaba ɗaya suka daina da an ce Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabbai magana ta kare ai kalli abin da ya faɗa ya ce ashhadu billahi ya ce na rantse da Allah ai magana ta kare idan mutum ya rantse da Allah ko cuta zai ai magana ta kare sai a kyale shi da Allah idan shi yana wasa da Allah kai ya san baka wasa da Allah an gane yayi idan ya ce wallahi tare shi da ya ce wallahi kai a wurinka Allah mai girma ne in ka sani kuma wannan ka ga baka da bukatar shi da shi akan abin da baka sani ba yana cewa wallahi sallama mashi in dai ya ce wallahi sallama mashi shi yayi wasa da Allah kai ba ka wasa da Allah domin Allah ba abin wasa ba Allah shi ne ta da zukatanmu to yanzu wannan hadisi yana cikin bukari hadisi na 4486 ashe kaga da ana kallon wani gida ne sai aka dawo ana kallon wani gida da umarnin wa da umarnin Allah to duk lokacin da aka samu wani canji mutane kala biyu zuwa uku dan hasada ba wanda ya kai hasada da mu kaman bai hude da nasara da ƴan tsegumi magulmata kenan munafukan cikin ana ganewa waye, da kuma masu jahilci sai sun yi tsegumi da za a yi wani abin da shi bai mai ba sai ya yi magana Shi ne Allah ta'ala ya ce sai su sufaha'u wawaye daga cikin mutane za su koma gefe suna tsegumi ne yasa aka daina kallon aka dawo kallon nan wanda ya imani da Allah yana cikin sallah an ce mai an canja ya canja domin shi ya riga ya imani da Allah kuna fahimta jama'a ya riga ya yadda da abin da duk Allah ya umarni bi kawai za a yi wanda bai imani da Allah ba imanin gaskiya idan aka ce an canja ba zai canja saboda yana da ja Allah ta'ala ya gyara zukatanmu an samu daga Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kara masa yadda Ya yace bainan nasu bi quba fi salati subhi wata rana mutane suna masallacin quba suna sallah asuba ai an san masallacin quba wanda manzon Allah ya fara kafawa a hanyarsa ta isa Madina ko to wannan masallaci na quba in ja a ati sai ga wani mutum ya zo ya same su suna sallah asubahi fa kale yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kada unzila alaihi lailata qur'an ya ku jama'a ku sani lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama, daren jiya daren nan da ya wuce an saukan mai da wata aya wanda Allah ta'ala ya ce ya daina kallon baitul maqdisi ya dawo ya kalli Ka'aba wa qad amara wa qad umira an yastaqbila al-Ka'aba Allah ya umarci manzon Allah ya koma kallon Ka'aba da yin sallah fastaqbiluha kuma ku kalli ina dakin Ka'aba wa kanat wujuhuhum ila sham da suna kallon sham wuraren siriya fastadaru ila alka'bati nan take suka juya suka kalli dakin ka'aba nan take hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 7251 yana cikin sahihul muslim hadisi na 526 wa qad alama allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam hakika Allah ta'ala ya sanar da annabinsa wal mu'minuna ya sanar da mu'minai anna firaqan minan nas wasu jama'a daga cikin mutane sayunkiruna tagayyir al-qibla wato za su yi musu akan juyar da qibla da aka yi wasammahum sufaha Allah ya kira su wawaye jam'u safihin wato jam'i ne na wawa safihun wawa sufaha'u wawaye to Allah ya ce sai ulu subha ko wawaye daga cikin mutane za su ce kamar ka ce wane ne wawa a larabce wa huwa al khatibul hilmi shine wanda yake da dan sassaukan tunani wawa shine wanda yake da dan ƴan karaman kwakwalwa shine wawa wanda yake da dan karamin tunani za a ce wannan da dan karamin me tunani wal ahmaq shine wawa al jahil wanda yake jahili malamai ne ba suke fassara kalma kuna gane magana al-ahmaqul jahil wanda yake da wauta jahili shi ake cewa mai as-safihu wawa kenan idan mutum ya tara karamar kwakwalwa da wauta da jahilci sai sunansa ya koma safihu sai ya zama wawa idan ka tara su su da yawa sai ka kira su ne wawaye su fahawu ke waɗannan wawayen za su ce ma wallahu ai ayyu shay'in sarafahum an qiblatihim allati kanu alaiha menene ya juyar da su daga alqiblar da suke kallo ai wato sabitina ala tawajjuh ilaiha wanda da suka tabbata suna kallanta har shekara ɗaya da rabi wahiya baitul maqdis wanda wannan alqibla ita ce baitul maqdis wadanda suke wannan magana karahiyatuhum litahwili an hali annaha qiblatuhum yahudawa ne suke wannan magana saboda abin ya bata musu rai an daina kallon inda suke kallo an ba manzon Allah alƙiblarsa ta kan, ana ganewa da yana kallon tasu suna mai goyi da yasa yake kallon tasu da kuma aka juyar da shi ya koma kallon tasu alƙiblar sai suka dawo cewa kuma me yasa ya bar wannan da yana kallo ana gane wannan ko saboda ai in hasada kul ka ga musu lillahi al-mashriq wal maghrib gabas da yamma na Allah ne jawabun an shubha ce wannan ana ba su amsa ne akan abin da suka kawo na shubha wa taqriruhu da ake so a tabbatar mana nan annal jihati kullaha lillahi milkan duk wata jiha mulkin Allah ce gabas Allah ya mallake ta yamma Allah ya mallaka kudu Allah ya mallaka arewa Allah ya mallaka sama Allah ya mallaka ƙasa Allah ya mallaka ko ina Allah ne ya mallaka idan Allah ya ce idan za mu yi sallah mu kalli sama ai sama za mu kalli idan ya ce mu kalli ƙasa ƙasa za mu kalla in Allah ya ce mu kalli kudu kudu za mu kalla dan haka idan ka je wani gari za ka ga kudu suke kallo suna sallah in ka je wani gari yamma suke kallo suna sallah yanzu mu ba gabas suke kallo ba akwai waɗanda su suna gabas da alƙibla sai su kallo haka mu mu kallo haka waɗannan su kallo haka waɗannan su kallo haka jama'a muna gane ba domin alƙibla ita ce tsakiyar duniya kuma nan ne ɗakin Allah zaɓaɓɓe yake don haka nan ne Allah ya zaɓa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa a kalle shi lokacin da za a bauta wa Allah a yi idan ka je ana sallah a ɗakin kaba ya kace ganin ana yi ai ka ganin kadai ne sahu da ko ba haka ba ai kaga ba tsawon da ake a wurin ai ba kamar yadda muke a miƙe ba a can ya ake yi domin idan aka yi sahu a miƙe abin ba zai yi sai dai a ce nan ita ce ka'aba sai a yi haka a kewaye na biyu su kewaye na uku su ne amma idan ka je madina ba irin yadda muke sallah a nan haka ake yi a madina ana ganewa yawwa to don haka wato yake cewa wato innama ko innama tasiru qiblatan abinda yasa gabas ta zama alqibla لأن الله ala قبلة domin Allah ne mai da ta alqibla da ba alqibla bace wa mai da ta alqibla Allah ta'ala dan haka fala tirada alaihi bit tahwili min jihatin ila ukhra ba ai wa Allah jayayya dan ya canja daga wata jiha zuwa wata jiha wa ma umira bihi wa ma amara bihi fa huwa alhaq abinda Allah ya umarni shine gaskiya ana ganewa ko abinda Allah ya ce shine gaskiya domin shi Allah ya hadi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah ta'ala yana shiryar da wanda yaso zuwa ga hanya madaidaiciya ibnu kasir Allah ta'ala ya masa rama yazo fassara wannan aya yace al-muradu bi subha ha huna abinda ake nufi da wawaye anan wato shi ibnu kasir yayi baro baro abinda ake nufi da wawaye cikin wannan aya al-mushrikuna sune arnan makka mushrikul arab arnan larabawan makka kenan imam mujahid kuma yake cewa ahbarul yahudi malaman yahudawa ne wawayan imam sadi yace almunafiquna munafikai su ake nufi sune wawaye nan larabawan makka yahudawa munafikai wal ayatu amatu fi haula'i kullihim sai ayar gaba dai ta kunso su gaba daya munafikai sun yi tsegumi larabawan makka sun yi tsegumi yahuda sun yi tsegulu ana ganewa ko don haka gaba ɗaya ayat ta shafe su wa kana alladhi mata ala al-qibla qabla an tuhawwala qibla al rijalan qutilu lam nadri ma naqulu fihim wadanda suka mutu ana kallon waccan al ta farko ana ganewa ko mazajen da aka kashe su ba mu san abin da za mu faɗi game da su ba su kafin a canza sun mutu can suke kallo sai Allah ta'ala ya saukar da wa ma kana Allah a imanaku wa ma kana eh. Allah a imanakum inna Allah bin dara rahim Allah tabaaraka ta'ala da ya kasance zai tozartar da imanin da kuka yi ba imanin da kuka yi da Allah kuma ya umarce ku kalli alƙibla wanda take baitul maqdis kuka kalla to ladanku tana nan a wurin Allah Allah ba zai tsoratar da ladanku inna Allah bin nasi la rahim Allah ta'ala mai tausayi ne ga mutane an samu hadisi daga albarawa ibn azib yace manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance kada salla ila nahwa baitul maqdis manzo Allah yayi salla yana kallon baitul maqdis 16 wata 16 ko goma sha bakwai yana tallo wa kana yuhibbu an yuwajjaha nahwa al-qibla manzo Allah yana kwadayin Allah ya juyar da shi ya dawo kallon ɗakin Ka'aba sai Allah ta'ala ya saukar masa da aya yace qad nara wajen wajhika manzon sa annabi Muhammad kada nara wajen wajhika fis samai mun ka kana ta jujjuya fuskarka kana kallon sama kana jiran mala'ika jibril yazo zo maka da umarnin cewa an canja maka alqibla falan walliyannaka qiblatan tardaha Allah yace da sannu za mu canja maka alqiblar da kake so daga yau ka walli haka shagarar masjidil haram daga yau Allah ya canja maka ka juyar da fuskarka ka kalli daki mai alfarma to da wannan aya Allah ta'ala ya juyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma kallon daki mai alfarma kasancewar lokaci yayi insha Allah nan za mu tsaya idan Allah ta'ala ya kai mu zuwa gobe za mu tashi akan aya ta 143 a cikin suratul baqara subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته